الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نظام الدرسي نسب إندبير أشكن كراتمنا رياض الصالحين مع الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه يو أشرنج وتنجماد الآخرة هجرات دبود الذي هدود أربعين هدود wadda ta daidai da sha uku ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a za mu tashi babi na hamsin a cikin wannan littafi mai albarka shine babul hau babul tsoro tsoro ai tsoron Allah a abin da zai sa mutum ya ji tsoron Allah asalin tsoro ma'anarsa shine razanin zuciya akan wani abin da zai same shi ko kuma wani abun so da zai kubce masa to zuciyar mutum ta raurawa ta razana a kan wannan abin mummuna da zai iya samunsa ko kuma kyakkyawan abin da zai kubce masa a dalilin sako shi ne bawa ya rinka tunani a cikin halittun Allah kamar ya rinka tunani a cikin halittar Allah da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi ga waɗanda suka saba masa kuma ya rinka tunani akan wato sakensa da ya yi ta janibin Allah jalla wa'ala da kuma wato karancin kulawarsa da abinda haƙoƙin Allah da suke kansa da kuma irin abinda Allah maɗaukakin sarki ya tanada da wanda suka saba masa a lahira donin sa daga cikin sabubban da suke sanya mutum ya ji tsoron Allah wato ana ce ya ce shine alkhawf kuma akan ce masa wato arraw razani walfaza shi ma razani warrahba da wato tsoro wanda zai sa mutum ya shiga taitayinsa ana ce masa kuma alkhifa ko alkhashiya dukkaninsu alkur'ani ya zo da su a janibin Allah jalla wa'ala yana daga cikin abin da yake daga cikin keɓantattun sifofin ibada a duk wanda kake tsoronsa kake shayinsa bayan baka gan shi ba to wannan nau'i ne na bauta to shi yasa ba wanda ya cancanci wannan tsoron sai Allah Allah ne kadai zaka ji tsoron sa kai shayin sa bayan baka ganin sa amma ba wani abu da yake da wannan ko a ce tsoro ko a ce dodo ko a ce wani aljan ko a ce matsalan in ka zo karkashin wata bishiya to akwai fa suna nan in ba kai hankali ba za su abin nan saboda haka kafin kai komai sai ka ce gafar akwai kwankwamai sai ka ce gafaran ku dai bayan Allah <laughs> wannan to duk wani yana daga cikin maguzanci Allah ne kadai shine ake jin tsoro to ya fara da kawo ayoyi Allah ta'ala ya ce qala Allah ta'ala imamu nawawi ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa iyaya farhabu, ku ji tsoro na ni ni kadai ji Allah shi ne ma'anar iyaya wato ni kadai ba wani ba za ku ji tsoro tsoron da zai sanya ku wato ku yi ta taharruzi wato ku shiga taitayin ku a ku shiga taitayin ku ni kadai za ku ji tsoro to kun ya nuna cewa shi kaɗai Jallawa ala ake keɓancewa. da wannan sifa ta zuci ah, aiki ne na zuciya yana daga cikin ayyukan zuci hmm, yana daga cikin ayyukan zuci musan kuma babu abin da yake gyara dan adam irin aikin zuci to shi yasa shi wannan albarka wannan littafin kenan wajen tattara abubuwa littafi ne na tarbiya da mutum zai tarbiya ya zama to mutumin kirki ya zama to salihi shi yasa ya masa riyadu salihin wato dausayan salihan bayi hmm. an san dausayi ai eh. A ah, abin da ya sa ka yi saurin fada bayan kuma ga irin su belarus tare da mu <laughs> eh, akwai 'yan yara waɗanda suke su waɗannan kalmomi ba san su ba dausayi wato ne a wato waje wanda yake mai ni'ima mai ni'imar gaske wanda mutum da ya je da dabbobinsa zai kiwo a wajen wanda in yana kiwo a wajen za su ci su koshi su kawo nono mai yawa to shi ne ake cewa ma dausayi Rauza ah, shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin gidana da mimbarina dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wato kamar a cikin aljanna kake kaje da dabbobinka kana kiwo a cikin aljanna to shi wannan littafin kamar dausayi ne amma ga salihai wato salihai in suka zo suka samu wannan littafin sai su ji kamar wato suna ta kwasa suna ta kamfata eh to shi ne amfanin wannan littafin na'am wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce inna batsha rabbika la shadid lallai haƙiƙa wallahi damkar ubangijinka mai tsanani ce albatsh shine wato a ruko wanda yake mai tsane wanda yake da riko wanda yake na tsanantawa tun da kasan akwai rikon da za ka yi ma yaro ko ka kama hannunsa sako-sako riko wanda zai biyan da ka rike hannunsa ka rike hannunsa ne domin nuna masa soyayya mm, amma da yaro za ka zo ka rike shi inda za ka kama hannun barawo to yanzu yanzu na sai ga idanunsa sun zaro me yayi eh. to wannan shine batash ruko wanda yake mai tsanani eh eh ah, ya fi karfin danka hmm. <laughs> to ni dai ku dauke shi ruko mai tsanani <laughs> eh, ruko mai tsauri mai tsanani to rukon ubangijinka ah, mai tsanani ne وقال تعالى الله تعالى كم يتي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الله يتو كمرحك الدمكر أبنجدنك تكي bayan Allah ya kawo kisar al'ummomin da Allah ya halakar da su sai Allah ya sufanta halakar su da cewa damkar ubangijinka yace kamar haka damkar ubangijinka take idan akhadha alqura wa hiya zalima idan ya danki alqaryatu garuruwa alhali suna zalunci alhali su azzalimai ne inna akhdahu alimun shadid hakika rukun Allah damkar Allah mai radadi ce mai tsanani ce inna fi dhalika la'aya a cikin wannan akwai aya liman khafa azabal akhirah da duk wanda ya ji tsoron azabar lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas ita wannan ranar lahira din wancan ita rana ce wadda take ana tattara mutane domin ta wa zalika yawmun mashhud rana wannan rana ce a bar shaidawa ba wanda ya isa ya buya mashhud kowa sai ya halarce ta shine yawmun mashhud ba wanda ba zai halarce ta ba kowa wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba wani ba ma jinkirta wannan rana sai domin ajali abin kidayawa wanda shine kadai ya sani ajalin ne kawai bai zo ba mm, duk kar ka dauka rashin zuwan ta babu ita a'a domin wanda yace shine wanda ya faɗa abubuwa da muka gani kiri-kiri wanda ya faɗa zai shine yake faɗan wannan mm. yau mai ya'ti la kallamu nafsun illa bi izni ranar da take zuwa wannan ranar lahira din babu wani rai da zai yi magana sai da izinin Allah ba wani wanda zai sami ikon magana sai da izinin Allah saboda razani da tsoro kai an ci ma mutum ya magana ba sai ba sai da izinin Allah sai sa ba wanda za su yi magana lokacin nan sai salihan bayi da za su je wajen annabawa ana neman shafa'a ana neman wato ceto a wajen Allah ba wanda ya zai iya zuwa ya fuskanci Allah sai tukuna ya fike ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faminhum shaqiyun wa sa'id a cikin mutane a wannan rana akwai shaqiyun matsiyaci wanda ya tsaya ce bai samu komai ba wato yayi asara wa sa'id akwai kuma wanda yake ya samu sa'ada ya samu farin ciki ya samu rabo na dindindin fa amma alladhina shaqu to kaga waɗanda suka tsiyace fa finnar to waɗannan suna cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahiq suna da wato furzar numfashi wa shahiq da shakewa mm, wato shakewa saboda kuka kuka zai sa mutum ka ji irin shakewar irin shidewar nan shidewar ta kuka shi ne kai abinda shasheka shi ne kadai abinda suke ciki mm, shi ne kadai haka suke ciki zafi da shahe mm, babu zancen wani numfashi da za a huce ballantana a ce wai a ci ballantana a ce a yi bacci na daga zafir shi shahiq Allah ya wa kala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wai wa yuhadhdhirukum Allah nafsa Allah yana tsoratar da kukansa. Allah da kansa yake faɗan wannan Allah yana tsoratar da kukansa ma'ana yana wato a a a ma'ana wato yana yi muku kasheji kasheji da kansa wato a ma'ana zai fushi da ku idan kuka aikata abin da yake cewa kada ku yi shine wato yana tsoratar da ku kansa wato ku kiyaye shi wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce yau mai firul mar'u min akhi ku tuna ranar da mutum zai gudu daga dan uwansa wa ummihi wa abi da uwarsa da mahaifinsa wa sahibatihi wa bani da matarsa da kuma 'ya'yansa ni kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni da kowane mutum daga cikin su a wannan rana yana da sha'ani da zai da ya ishe shi ya isa gaba ya ishe shi wannan shine sifar ranar alkiyama cewa babu babu yadda mutum zai tuna da wani umbakansa ba komai kusancinsa kaga da iyakacin kusanci kenan Mm, uwa da uba da mata da 'ya'ya da ɗan uwa babu wanda suke yake da kusanci da su irinsu to amma a wannan rana gudu mutum yake daga gare su gudu mutum yake daga gare su na kashin Allah karim wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgizar kasar ranar tashin alkisa'ar tashin alkiyama wato al'amari ne mai girma in ji Allah Allah ya girmama al'amarin al'amari ya ce shay'un azim al'amari ne mai girma yau masaraunaha yayin da kake ganinta ita sa'ar alkiyama tabhalu kullum murdi'atin amma arba'at kowace ne shayar da mama tana cewa gabarin abin da take shayar da shi wato idan tashin alkiyama ya faɗo a kanta waɗanda tashin alkiyama zai faɗo a kansu kenan da su ne suke shayarwa ba waɗanda tashin alkiyamar yake samun su ba wannan wanda sa'ar alkiyamar za ta afko a kansu mm, wanda za a hura ƙaho duk kowa ya mutu to a lokacin da sa'ar alkiyamar ta zo wanda take shayarwa za ta zimauce gabarin abin da take shayarwa Wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan ma'abuciyar ciki ta zubar da cikinta Wata taron sukara kaga mutane suna maye wa mahum bi sukara ba maye ba shan giya suka yi ba suna yin maye na shan giya walakin na azaballahi shadid a azabar Allah ce ta yi tsanani suratul hajj wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma yace wali man khafa maqama rabbih jannatan ga wanda duk yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa yana da aljannatai guda biyu to wannan kuma ya gaya mana wato lada da alherin da ke cikin tsoron Allah Allah ya keɓance waɗannan aljannatu ga masu tsoron tsayuwarsu gaban Allah wanda suke jin tsoron tsayuwarsu gaban Allah wato jin tsoron Allah da sun tsoron tsaya wadda za ka yi a gaban Allah abu ne wanda Allah yake so da shi kansa shi ne zai wajabta maka samun aljanna al'ayat ka karanta ayoyi har ƙarshe eh, dawata afnan fihima shi ne shi yasa yace ce wajen sifa aljannatu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sashin su suka fuskanci sashe suna tambayar juna qalu suka ce inna kunna fi ahlina mushfiqin mu mun kasance a cikin iyalanmu muna yin tsoro da razani mushfiqin wato muna cikin shafaka a wato al a shafaka wato shine tsoro da raurawa na yaya karshen mu zai kasance wani irin karshe ba wanda yake da aminci da kan ya karshen su zai kasance an razana mun kasance a cikin iyalanmu muna cikin tsoro wanda yake nuna halin mu mumine kenan ba mutum ya zama ya miƙe kafa aishi aishi alhamdulillah shi ko yau ma mutuwan ma ta zo hmm. Hmm. a'a mu Allah ya ce ranar alkiyama za su fuskanci juna suna a tambayar juna mun kasance a cikin iyalanmu muna cikin tsoro da raurawar zuci zaman Allahu alaina sai Allah ya baiwa ya ni'ima a gare mu wa waqana azabar samu ya tsirar da mu daga azabar hayaki wato hayakin jahannama shine a samu mm. wato mun san inda yanzu ko anan duniya yanda wanda waɗanda kuna ne waɗanda an aka yi gobara ba wutar ce take kona su bal hayakin ka ga yadda kamar su za ka kasance wanda duk suka ga a mun yi yawo lokacin da aka yi a rasuwar makka shekara ta 2015 hajjin nan da aka ce wani irin gas ne mm, ya rinka halakar da mutane to akwai wata bayar arzikin muke ta yawo muna neman ta matar garba imam matar garba imam mm. muke ta yawo muna shiga asibitoci mortuary muna duban ta eh dide hadida Allah ya jikanta Allah ya ta mata waɗansu aka fito da gawar da za ga kamar su za ka san cewa hakika sun ɗanɗana azaba to hayaƙi shine Allah ya sufanta azabar da bayan Allah rana alkiyama za su yi murna cewa Allah ya mana ni'ima ya tsirar da mu daga azabar hayaki inna kunna min qablu nad'u mun kasance a da muna roƙonsa haka za su tuna wato ranar alkiyama a da mun kasance roƙonsa muke insha Allah mu kenan innahu huwal barrur rahim lalle shi Allah shine albarru mai nagarta wato mai yi ma mutane alheri arrahim mai jin kai ba ka samu a cikin su to amma ka ga ba su shiga wannan ba sun yi wannan godiyar ga Allah sai da suka kasance suna cikin tsoro a duniya to da ya nuna a wato alherin mutum ya zamanto yana cikin tsoron Allah shi daga cikin abin da yake sanya dan adam yake shiga sa ya abin da ake so ya yi tsoro mm, tsoro shi sa uslubin alkur'ani wani lokaci sai ya zo da tsoratarwa wani lokaci ya zo da abin da zai yi magana da hankalin mutum wani lokaci ya zo da abin da zai magana da atsifar mutum mm, wani lokaci ya zo abin da zai magana da asalin halittar mutum fitararsa Mm, to daga cikin asali na alkur'ani shine tsoratarwa saboda shi tsoro a aiko kuna gani dai yadda tarbiyyar yara take mm, a tsoratar da yaro mm, in yaro ya saba ba a tsoratar da shi sai ya san garci to dan muma haka muke dan adam duk in muka in ba ma jin tsoro to sai mu san garci to shi yasa fa'i Na. wannan ya nuna kenan ba da'i ba babu shi ba a ce mutum zai iya yin wani karatu wani nakali da idan wani wuri da idan yi to ya fanci kansa ba ya da wani abu tsoro a duniya ka zama to cewa wato baka jin tsoron komai ka fanshi kanka wato kai abinda ka ga dama amma da gashi malam maganar ta tafa akwai tsarfara da abin da su faye abin da to wai yanzu ya mm, eh, wannan dina da cikin rudu ne shi ne rudu ne ta za a yi mutum ya rayu baya tsoro in baya tsoro ya bar ibada in baya tsoro ya bar saboda haka wannan abin da suke faɗa duk rudu ne rudarwa ce yanzu gashi a wai gashi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar hmm, shin baka sani bane ya Umar cewa Allah ya hangi ya dubi wanda suka yi yakin badar yace i'malu ma fa inni qad ghafartu lakum ku aikata abin da kuke so na riga na gafarta muku to ya suka yi sun sakankance sun yi abin da suke so sayyidina umar fa yana amirul mu'minin yana sarkin muminai kuma yana da abin da duk shaidar da aka yi masa kuma yana cikin ahlul badr din shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ya ce Allah ya ce ma yan badar ku abin da kuke so na gafarta muku amma shi ne yana tafiya shi kadai a cikin kamar inda imam suyuti ya kawo a cikin tarihul khulafa yace yana cikin wani lambu shi kadai ya ce umar ibn al-khattab ya ce makansa sai na umar ya ce umar ibn al-khattab amirul mu'mini ya kira shi da lakabinsa da title din nasa ya ce amirul mu'mini ya ce wallahi in baka ji tsoron Allah ba Allah zai kona ka yake gaya ma kansa wannan shi kare ashe wani yana ji shine ya riwaya umar yake gaya ma kansa bayan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai fidda'u da tafi fidda'un da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma yi fidda'u amma sun ta kankance ba su ji tsoro ba sun kasance cikin tsoro hmm. wannan ayar tana da daɗin karatu inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim mun kasance a da a can duniya muna roƙonsa hakika shi mai nagarta ne mai yin alheri ne mai jin kai ne hmm. innahu huwal barrur rahim ba ka samu cikin su wal ayatu fil babi kathiratun jiddan ma'lumat ayoyi a wannan babi wato babun tsoro suna da yawa kuma sanannu ne wal gharadu al isharatu ila ba'dha wa qad hasal manufar shine al ishara zuwa ga waɗansu daga cikin ayoyin nan kuma an yi wa amma al ahadith fa kathiratun jiddan hadisai kuwa to suna da yawa kwarai wa nadkuru minha tarafa za mu ambaci wani ɗan ɓangare kaɗan wa billahi tawfiq kuma wato gaman katar da Allah ne yake tabbata an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karɓo daga ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud al-hudali sahaban shine ake ce masa sahibun na'alai kamar yadda muke ta ambata a cikin tarjamarsa shine mai rike takalman annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya dauki takalman sa sai ya zura su a hannunsa fadi ya zura wannan a wannan hannun ya zura wannan a wannan hannun idan ya zo zai zauna idan idan ya tashi zai tafi sai ya zaro su sai ya ajiye masa ya sa hmm. shine a sahibun na alai kowa wanda duk bai san shi ba sai ya dauka dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda yanda yake shiga yake fita ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya karanta alqur'ani wato fresh din sa gabban ai fresh din sa sabon sa kamar yanzu aka saukar da shi to ya karanta shi da karatun ibnu ummi abd sunan sa kenan ana ce masa ibnu ummi abd alkunyarsa abu abdurrahman sayyidina umar ya tura shi kufa don ya zamanto malamin su ya ce wa mutanen kufa na fifita ku akan kan kaina da abdullahi bin mas'ud wato in asuna ne ya kasance tare da ni amma na zaɓe ku na fifita ku akan kan bukata ta ta kaina na tura muku shi don su tsaddan su rike shi da ƙarfi haka yake ba shi da tsawo don idan mutane suna zaune shi kuma yana tsaye iyakar tsawonsa kenan eh. Eh, amma wata ran ya hau kan bishiya yana karyo aswaki sai mutane suka ga yadda sawayensa kafafunsa suke sirara yan kanana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuna mamakin siranta sawayensa ne wallahi sun fi nauyi wajen Allah bisa dutsen Uhud قال يتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا زنت من حديثي وهو الصادق المصدوق شيني مي غسكيا ابن غسكتاوا هكا يصفن تاشي صلى الله عليه وسلم da wannan sifa mai gaskiya abin gaskatawa babu yadda yadda za a karya saboda mai karya ai karya ne in yana jin tsoron in yana jin tsoron mutane sai zai musu karya shi ba jin tsoron kowa sai Allah kun tuna wannan balaraban ƙauyen da ya zo ya zare takobinta ya ce kana jin tsoro na ya ce a'a <laughs> ya ce towa zai tsirar da kai daga hannuna ya ce Allah <laughs> bai san tsoro ya tsin tsoron mutum da saboda kadan me zai yi karya shi eh. <laughs> sa ake cewa karya ba ta dace da shugaba ba saboda shugaba zai yi karya ne yana jin tsoron mutane amma wanda yake da mulki ai ya kamata ya ji tsoron na ƙasa da shi ba balantana ya karya mm. na'am to shi yasa ya sifanta shi wa huwa sadiq shine mai gaskiya al-masduq abin gaskatawa duk wanda bai gaskata shi ba ya tabe yace inna ahadakum yuzma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa a hakika ɗayan ku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in nufa yana a matsayin dugon mani. sun mai kunu alaƙatan misla zalik sannan ya zamanto wato gudan jini mai tamfarewa wato mai makalewa a jikin mahaifa daga ta'ali wanda yake ratayar da kansa a jikin mahaifa misla zalik kutankucin wannan sun mai kunu mudga sun mai kunu mudgatan misla zalik sannan ya zamanto wato a tsoka wadda kamar wadda aka tauna ta kutankucin wannan kwana arba'in sun mai yursalu ilaihi malak sannan a turo masa mala'ika fayan fuhu fihin ruwa mala'ikan sai ya hura masa rai wai umaru bi arba'i kalimat a umarce shi da rubuta kalmu abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi da rubuta arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da ayyukansa wa shaqiyun aw sa'id da kuma shi matsiyaci ne dan wuta aw sa'id ko mai arziki ne dan aljanna fa wallazi la ilaha ghayru na rantse da wanda babu abun bauta da gaskiya in ba shi ba inna ahadakum lalle hakika ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli janna wallahi yana yin aiki da aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' har sai ya zamanto babu wani abu tsakaninsa da ita da aljanna illa zira ce wato zira'i daya fa yasbiqu alayhi alkitab sai abinda aka rubuta ya riga ya riga a kansa fa ya'malu bi amali ahli nar sai ya aiki da aikin yan wuta fa yadkhuluha sai ya shige ta wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar kuma ɗayan ku zai rinka aiki da aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' har sai ya zamanto babu wani abu tsakaninsa da ita sai zira'i ɗaya. cikin kamu daya fa yasbiqu alayhi alkitab sai abinda aka rubuta masa din nan ya riga ya riga ya riske shi ya riga fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya aiki da aikin yan aljanna fa yadkhuluha sai ya shige ta muttafaqun alayhi wannan hadisi munasabarsa da babin tsoro saboda jin tsoron ya karshen mutum zai kasance baka san ka ba wata ran an samu sufiyanu sauri yana ta kuka aka ce kukan ne kake kana kuka ne a kan zunubanka ya ce a'a in zunubai na ne in na haɗu da Allah ban yi shirka da shi ba Allah zai gafarta min gaba ɗaya ka ce to a kan takfirinka kake yi mm, gajiyawarka ya ce a'a ka ce to a kan me kake yi ce wallahi ina kuka ne ban san a wani hali zan bar duniya ba a cikin halin masu arziki ko halin waɗanda suke taɓaɓɓu matsiyata ban sai inda karshe na je kashe ba in kasance ba tunda Allah ya ce wa ma na sun ma za ta ci gobe ba wani rai da ya san abin da zai yi gobe ba san abin da gobe za ta kawo maka ba Da haka mutum ya ji tsoron ne karshen sa kuma wannan yake wajabta tun ya rinka yawan addu'a na Allah ya ba shi kyakkyawan karshe اللهم fil عاقبتنا في Allah ka kyautata ƙarshen mu a cikin dukkan al'amura wannan hadisin shine a asali akan yadda halittar ɗan adam take ta mahangar shari'a mahangar shari'a sai ɗan adam ya kai kwana arba'in a cikin mahaifiyarsa bayan an yi cikinsa sannan ake turo masa mala'ika ya hura masa rai wannan hurawar ran da ake da yake yi a shine ba wannan wani abu ne wanda yake Allah shine san hakikaninsa ma'anarsa domin kafin nan tun da kafin lokacin ma yana yin motsi ba wai ran da zai zama to shine yake motsi ba ran wanda yake shine za a yi za a kidaya shi a wajen Allah a cikin waɗanda wato ya ɗauki zai ɗauki alkawari daga wajen Allah mm. Allah ne kaɗai san haƙiƙanin yadda yake kuma zuwan mala'ika ba gani ake ba scanning ba zai nuna shi ba aka yi mutum scanning babu kuma wani lokaci babu wata alama da mai ciki za ta fi cewa yanzu mala'ika yanzu wani abu ne wanda yake na alimul ghaib tunda shi mutum tsoka ne da ruhi abin da ya danganci ruhi ba wanda ya san wannan sai Allah Allah ne kadai ya san shi ne yake shiga ya to mutum shi ake fitarwa ya to mutum ya koma ga Allah kwana 120 bayan kwana 120 ne mala'ikan zai zo akwai matsala ta fiƙi da take da alaƙa da wannan shine cewar idan aka zubar da ciki kafin kwana 120 din nan lokacin da ba a hura rai ba to za a ce mutum ya yi kisan kai eh, za a ce mutum ya yi kisan kai ko ko za a ce aikin da ba a hura rai ba bai yi kisan kai ba to waɗansu malamai suna da ra'ayin kan cewar sai bayan kwana 20 an hura rai shine za a ce mutum ya yi kisan kai kamar yadda ya kira yi imam abu hanifa amma waɗansu malamai kamar imam malik su sun tafi kan cewa da mujarradin an samu ciki to shi kenan bai halatta in duk wanda ya zubar da shi duk wanda ya sabbaba zubewar wannan cikin sai ya fara kisan kai ko ba a hura masa rai ba sai ya fara kisan rai shi sa imam malik bai ba da damar a zubar da ciki ba sai idan kawai a hali ɗaya shine idan ana jin tsoron ita uwar ranta zai salwanta domin a shi ɗan rayuwarsa ba tabbas ba ce tunda ba sani ba ko za a haife shi da rai ko za a ko ba za a haife shi da rai ba ita ko rayuwarta tabbas ce to ba a barin abin da yake ba shi da tabbas yanda in zai kai zuwa ga salwantar abin da yake da tabbas saboda ba za a tsare rayuwar cikin ba in zai kai ya zuwa ga rasa rayuwar uwar tunda ita rayuwar uwar tabbatacciya ce to a cikin wannan hali shine shi ma kuma ba a hukunci da cewa eh a zubar da cikin saboda rayuwar uwar ta za ta iya salwanta sai da shaidar likito sai da shaidar masana kwararru guda biyu kuma waɗanda suke ana ba a tuhumar su da ƙarya ko son zuciya ba lalle musulmi ba duk da akan ce adalai amma dama in babu adalai to mafi kyawun waɗanda suke nan ba sai lalle musulmi ba abinda ake nufi dai waɗanda suke masu gaskiya ba a tuhumar su da bin san zuciya a matsala ta biyu ta fiko da take da alaka da wannan shine a idan aka yi bari na yaro lokacin ba a hura masa rai ba bai kai wannan lokacin kwana 120 ba za a yi masa sallah ko kuma a idan aka yi bari na yaro bayan ya ce kwana 120 tunda an hura masa rai za a yi masa sallah ko ba za a yi masa sallah ba hmm, to wannan ma wata mas'ala ce a wajen imam ahmad za a yi masa sallah zai imam malik ba za a yi masa sallah ba sai ya an haife shi ya fito ya yi kuka lokacin da za a haife shi hmm, amma shi imam ahmad ya dogara da wannan hadisin cewa tunda aka hura masa rai kuma aka rubuta waɗannan abubuwa a kansa ya riga ya zamanto rai wanda aka hura masa rai saboda haka sai a yi masa addu'a shi kuma imam malik ya ce ai bai zamanto halitta ba wadda take hukunce-hukuncen shari'a sun rataye da ita na kamar su gado da sauransu sai idan an haife shi kaga idan aka haife shi ya yi kuka sannan ya mutu to kaga a lokacin nan a iyayensa za su ci sa. yanda ma idan na da yake da shi idan misali idan misali mahaifinsa ya rasu ya bar masa dukiya ba za a raba dukiyarsa ba sai matar ta haihu in ta haihu aka ga an haifi namiji an haifi ɗa kuma aka ga namiji ne sai a sa shi tare da kasan maza hazin aka haɗa shi tare da kasan maza uwarsa za ta ci gadonsa yan uwansa za su ci gadonsa hmm? to amma in ba a haife shi ba kaga ba za a samu wannan ba so shi ne fa'idar wannan saɓani hmm? to amma maksudin wannan hadisin kamar yadda muka ce maksudin sa tsoratarwa akan aziba abubuwan nan da aka ce mala'ika zai rubuta abubuwa guda hudu arzikinsa da ajalinsa da aikinsa da kuma cewa ko shi mai arziki ne ko a matsiyaci wannan abin da mala'ika ya rubuta kenan wannan abin da mala'ika ya rubuta Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul ra'd ya ce yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit Allah yana shafe abin da so kuma ya tabbatar wa hu ummul kitab wal littafi wanda ilimin Allah yake a wajensa yana wajensa saboda haka mala'ika zai iya rubuta cewa ga arzikinsa amma Allah ya umarni cewa yayin da ya sada zumunta hmm, Allah ya umarni cewa a shafe a ƙara masa shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake so a yalwata masa arzikinsa to ya sadar da zumuncinsa haka zalika ajalinsa an ce dan shekara 60 ne to su yayi abubuwan sada zumunci a wajen mala'ika dan shekara 60 ne to sai Allah ya ce a shafe wannan ba shi a ƙara masa shekara goma ko a ƙara masa shekara ashirin saboda sadar zumunci da to shine Allah yana shafa abin da ya so ya tabbatar da abin da ya so kuma ummul kitab yana wajensa to haka duk da mala'ika duk waɗannan abubuwa mala'iku sun rubuta wannan shine asali amma kuma Allah yana shafa abin da ya so ya tabbatar abin da yake cikin lauhul mahfuz wanda Allah ne kaɗai ya sani wannan shine ne tabbata to kuma wannan kamar wannan daga cikin abin da wannan hadisin zai karantar da mu shine kan cewar wannan abubuwan da muke yi abu ne wanda yake yana cikin ilimin Allah ba zai canza ba ajali an riga an rubuta shi arziki sai an riga an rubuta shi to rakatin da an rubuta an rubuta maka ajalinka to kasancewar kuma ajalin nan ba wanda ya sani ba za ka mutu ba sai da ajali saboda ka duk wanda ka ga ya mutu ajalin sa ne yanzu saboda ka kada ka rinka cewar ai jinkirin da aka yi a kai wani asibiti shi ya sa ya mutu da an kai shi da wuri da bai mutu ba ke ta cewa kai ta zo ka zo ka kana gaba da ko likita ko wani abu wanda ya yi wani abu wanda ba je an kai shi asibiti da wuri ba hmm? dama ka sani cewa in ajali ya zo babu wata basirar mai basirar za ta amfane shi ko iyawar mai iyawa ko wani abu haka zalika arziki annabi sallallahu alaihi wasallam yake mala'ika jibril ya hura a cikin raina cewa babu wani rai ya hura a cikin zuciyata babu wani rai wanda zai mutu sai ya cika ajalinsa ya cika arzikinsa na ga ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki arzikinka da Allah ya rubuta maka ba za ka mutu ba sai ka cinye shi saboda haka kada ka yi a kawa zuci ka je ka ce za ka nemi na haram bayan in dai Allah ya rubuta maka arzikin ne ka tsaya ka ce kai sai ta halal za ka samu inda dai naka ne ya zo maka da ka ji tsoron Allah wannan duk yana daga cikin darussan da za mu koya a cikin wannan hadisin haka zalika kowa an rubuta masa aikinsa irin aikin da za ka yi to amma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi cewa wannan abin da muke na rayuwarmu abu ne wanda yake an riga an gama shi an rubuta ma kowa abin da zai yi ko kowa abin nan abu ne wanda mu muke fararsa yace an riga an gama shi sai sabai suke ce mai amfanin ai aiki sai ce ku aiki kowa an sauƙaƙe masa zuwa ga abin da aka rubuta masa wato maksudin wannan shine ba wanda ya san abin da aka rubuta masa ba wanda ya san abin da aka rubuta masa ita kaddara ba a son ta sai ta afku na haka ba zai yi kai hujja da ita ba hmm. ka ce ayabar kawai in zauna in Allah ya kaddara zan yi sallah zan yi sallah Wani zamana hmm. abu ne ba an riga an gama ba an riga an rubuta hmm. to ka san cewa Allah ya kaddara maka ba za ka yi sallah ba ko Allah ya kaddara maka za ka yi sallah ba ka sani ba wannan hukuncin Allah ne ba ka tashi kai sallah wannan yin sallar taka ita ce za ta nuna kan cewa an sauƙaƙe maka kan ka rinka sallah in ka ƙi sallar to wannan shi ne ya nuna maka kan cewa an sauƙaƙe maka kan cewa ba za ka dama an rubuta maka cewa kai ba za ka yi sallar ba ko ba wanne za wato kuma Allah a cikin hikimarsa ba zai kama ka da abin da aka rubuta maka ba ranar alkiyama Allah ba zai hukunci cewa to kai ka tafi wuta saboda dama na rubuta maka kai dan wuta ne ba da haka Allah zai yi hisabi ba Allah zai yi hisabi ne da abin da ka aikata kuma yadda kake aikatawa nan baka jin wani yake tura ka kake aikatawa kana jin kai ne kake responsible ga abin da ka aikata wani mutum kamar wani ya je wajen alkali ya kafa hujja ya yi sata aka ce za a yanke masa hannu sai ya ce ma alkali to ta za ka yanke min hannu akan satar da yake dama Allah ya rubuto min na yi ta kaddara ce Allah ya kaddaro min cewa zan yi me za ka yanke min hannu yace zan yanke maka hannu saboda mu ma Allah ya kaddaro cewa mu yanke maka ba wanda zai hujja da kaddara sai jahili mhm. a rama mutum ya zo ya sharara kamari da yake Allah ne ya kaddaro kai ba ka kira ramu samari ka ce Allah ne kaddaro ba a hujja da kaddara sau da ba wanda ya santa ba wanda ya santa to saboda haka amma dai wannan hadisin da yake cewa kuma a ƙarshe cewa mutum zai rinka aiki da aikin 'yan aljanna a wata riwayar ya ce cikin yadda yake bayyana ga mutane tunda Allah shi ne ya san kowa abin da ke cikin ransa a cikin abin da yake zahiri ga mutane aikin yan aljanna yake amma abin da aka rubuta a cikin littafi sai ya riga sai ya aiki aikin yan wuta mm, sai ya warware to dama yana aiki ne amma a wajen Allah Allah ya san cewa ba aikin yan aljanna yake ba saboda abin da ke cikin zuciyarsa amma wanda duk yake a cikin zuciyarsa mm, cewa shi ya gaskata fa amma man a'ata wattaqa da saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wanda duk ya bayar da haƙƙin Allah kuma ya ji tsoron Allah ya gaskata da aljanna za mu sauƙaƙe masa zuwa ga abin sauƙin ita ce aljanna wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wanda kuma ya yi rowa baya ba ya ki bada haƙƙi na Allah da na bayan Allah kuma ya karyata ya wadata ya ji shi baya bukatar Allah baya bukatar rahamar Allah wa kazzaba bil husna kuma ya karyata da aljanna fasanu yassiruhu lil usra za mu sauƙaƙe masa zuwa ga wahala ita ce wutar jahannama saboda abin da ya dauka kenan yanda wato babu abin da yake fita daga cikin ikon Allah komai kaddara ne amma ba ka santa ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba ka iko amma shi kansa ikon naka hmm, halittar Allah ne sau da ka ce abin da Allah ya so kada ka taɓa cewa za ka wadatu daga Allah amma kuma wato ka ji tsoron cewar komai zai iya faruwa ga mutum yanzu wannan mutumin wanda ya zamani da annabi musa bil'am dan ba'ura malami ne mai wanda yake ya san ismullahi al'azam in ya addu'a karɓar ɓaci. amma daga baya a fa'atba'ahu shaitan Shaiɗan ya sa shi a gaba ya rinka bin ba ma shi ne yake bin shaidan ba shi shaidan ɗin yake bi hmm. ya zama to cikin watsar su eh to amma ai kaga wannan malamin gashi shaidan din maimakon shaidan maimakon wato shaidan ya ja shi sai ya zamanto shi shaidan din a bayan sa yake shi yake turawa shi kansa shaidan din bin malam bin wannan karkataccen malamin yake to kaga wanda kaga inda karshen ya kasance shi yasa ake cewa al-ibratu bil khawatin abinda ake la'akari da shi karshen al'amari karshen al'amari hmm. wata addu'a da su dai yawan yi cikin a ah, a kunut ɗinsa ina jin ina son addu'an nan Allahumma qatim lana bi khair waj'al aqibata umurina kulliha ila khair Allah ka cika mana da alheri ka sanya karshen al'amarin mu dukkanin al'amuran mu karshen su ya zamanto alheri mm. eh, saboda Allah shine mai iko kan wannan na'am akwai addu'a da akwai wani abu wanda yake zai riga kaddar ba abin da yake riga kaddara sai addu'a shi ya yasa na Umar yakan yi addu'a kuma in kunta katabta inda ka shaqiyan famhuha waqtub inda ka sa'ida Allah in ka rubuta ni mera arziki ne a wajenka Allah ka shafe ka rubuta ni mai arziki na daga cikin addu'a sayyidina Umar ibn Kathir ya kawo ta a tafsirin yamhullahu ma yasha'u wa yusdir wa indahu umul kitab hmm. eh da ita kwarai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan cewa zukata suna suna wato tsakanin yan yatsu daga ɗan yatsu biyu na Allah yana juya su yanda ya so saboda yake yawan addu'a Allah ne kai ne mai yawan jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata a akan addininka wa kuma kuma yace Allahumma ya musarrif alqulub sarrif qalbi ala ta'atik Allah kai ne mai jujjuya zukata ka rinka jujjuya zuciyata akan da'arka duk inda ta juya ta zamanto akan da'a ne hmm. da kuma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana sayyidina abubakar lokacin da aka bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kai yakokin ridda daga cikin addu'ar da ya kan yi wanda yake tara daga cikin nau'i na kunut in yi sallan magariba malik ya kawo a cikin muwatsa in ya karanta fatiha a raka'a karshe kafin ya ruku'u sai ya yi a asirce wanda yake ya yi sallah kusa da shi ne ya je yana faɗa sai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah ka karkatar da zuciyar bayan ka shiryar da kuma ka ba rahama daga gare ka kai ne mai bayarwa ka ce la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu to amma kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya asbab karkatar zuciyar tana da sabubba daga cikin sabubban shine kai mutum ya karkace Allah ta'ala ya ce dangane da mutanen annabi Musa falamma zagu zaga Allahu qulubahum da suka karkace sai Allah ya karkatar da su kuma Allah ya ce fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl ba su kasance masu imani ba saboda karyatawar bima kazzabu min qabl saboda karyatawar da suke daga farko yayin da mutum gaskiya za ta zo masa daga farko in ya karyata to shikenan watakila Allah ba zai taba bude zuciyarka ga gaskiya ba saboda sun gaggauta karyatawa to amma yayin da shi yasa din akwai asbab na waɗannan abubuwa to kuma su ne alkur'ani da suna suka zo su nuna mana don mu shiga taitayin mu da su amma dai al'amari ga baki ɗaya na Allah ne kuma Allah yana so a mayar da al'amari gare shi san cewa komai nasa ne shi ne kaɗai ne iko bisa komai mu ga baki ɗayan mu bayan sani sai yanda ya da mu hmm. نعم الحديث السابع والتسعين بعد ثلاثمائة حديث ندري أكد السبعين دا بقي وعنه لدى ابن مسعود قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يؤتى بجهنم يومئذ ذا أزود وتر جهنم أو النرانة وأترانا تاشم القيامة لها سبعون ألف زمام كان للنزامي أقدا دبو سبعين مع كل زمام سبعون ألف ملك da kowane linzami akwai mala'iku dubu saba'in ya jirona ha suna janta ya hakikanin zai zama to mala'iku nan ba mutane ba ne eh, ba a san yadda hakikanin su kira su. dubu saba'in dubu saba'in kuma yawanci malamai sukan ce irin wannan shi dubu saba'in din nuni ne akan yawa ba wai iyakar su make ba Allah ne kadai mm. mm. ya ruwaito shi wa an nu'man ibn bashir daga an ibn bashir al ansari radiyallahu anhu qala yace qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul nadi manzan Allah sallallahu alayhi wa sallam yana cewa inna ahwala ahalin Nari nar 'adaban yawm al-qiyamah mafi sauqin yan wuta wajen azaba a ranar alkiyama na rajulun wani mutum ne yuba'u fi ahmasi qadamaihi jamratani da ake sanya garwashi guda biyu na wutar jahannama a wato karkashin tafin kafarsa wannan dan ramin na tafin kafa dan wannan ramin na tafin kafa a'a a nan za a sa yana tabawa eh tana taba garwashin za a sa wannan garwashin a wannan kwarmu na kafar mutum na kafarsa ya gali min ha dimagogo kwakwalwarsa tana zabalbala kamar yadda ruwa yake tafarfasa. farfasa hmm. kwakwalwarsa wato zafin hayya kai ga kwakwalwarsa tana ta farfasa ma an anna ahadan min minhu azaba baya ganin cewa akwai wani wanda ya fi shi tsananin azaba wa a la ahwanuhum azaba kuma shi hakika ne mafi sauƙin shi wajen azaba muttafaqun alaihi Allah ka kyashe mu wannan fa magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi bai sanya magana dan kawai ya tsorata ko dan ya kambamar ba ko dan aji a a a saboda yana da wata manufa a cikin fada abin da ya fada shine hakikanin sa mm. kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi a cikin taura abin da ya ji shi zai fada wato abin da aka gaya masa da wahayi shi zai fada الحديث التاسع والتسعين بعد الثلاثمائة حديث نذري أكد شفائن دترا وعن سمرة بن جندب دق سمرة بن جندب رضي الله عنه ألا يددش أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شواء النبم ألا صلى الله عليه وسلم ياتي منهم من تأخذه النار إلى كعبيه دق شيء أن وتا أكوي وند وتا ذات رنك شنسا هيا زواج إذن ساونسا وكو idan ساونسا تكي قونا وكوي wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi daga ciki akwai wanda wuta za ta kona shi har ya zuwa ga gwiwoyinsa wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi daga cikin su akwai wanda wuta za ta kama shi zuwa ga madoran wandansa wa minhum man ta'khudhuhu ila tarqwatihi daga cikin su akwai wanda za ta kama shi har ya zuwa ga makogoransa na waje wato nan wajen wannan me ake ce ma wannan shine makogoran din ko Adam's apple daga da turanci eh? makwallato aka ake ce masa wannan makwallato makogaro a ciki ya cifa na? Eh, mata ba su da shi gaskiya ne eh, haka ne ya aida yake da kama na'am na'am tarkuwa Allah ka kiyashe mu rawahu muslim muslim ya rawaito shi al-hujza abinda ake nufi da al-hujza ma'aqidul izar tahta as-surra shine inda ake daurewar jauto karkashin cibiya wa tarquwa بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر آه شيني آه واتو قشن ديكي أديدي واتو كرمون كرجي عفوا نني نني ترقوا نن وجه وانا أن كرمون وللإنسان ترقوتان في جانبي النهر kuma yana da dukkan mutum yana da kasusuwa guda biyu shine daya anan daya anan su ne tarkuwa ne الحديث الأربعمائة حديث ندر يهود وعن ابن عمر رضي الله عنهما دج عبد الله بن عمر الله يددس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqumu nasu li rabbil alamin mutane za su miƙe za su tsaya gaban ubangijin talibai hatta ya ziba ahaduhun fi rashhihi ila ansafi udhunayhi har dayan su wato ya lime ya lime a cikin guminsa ya zuwa ga wato rabin kunnuwansa gumi ya nutsar da shi kowa zai kasance gwargwadon aikinsa gwargwadon wato fitowarsa daga cikin guminsa wa muttafaqun alaihi wannan hadisi muttafaqun alaihi war rashu al abin da ake nufi da ar-rashfu shine gumi wato tsananin gumi kuma kowa zai kasance a cikin gumunsa gwargwadon aikinsa akwai wanda gumunsa amin insha Allah wanda ke cikin alkarkashin al'arshin ubangiji ba za su yi gumi ba saboda suna cikin inuwa don babu wata inuwa a wannan rana sai inuwar al'arshi yau la zilla illa zillu Mm. Eh. shi sa da ba don da kamata a sabir da shi da babin da zai so babin raja babun kauna amma sai dai ku sai dai kuwa guri sai sa cinye zuwa sai dai ma hukusu insha Allah Wa wani anasin daga anas ibn malik alhadithun rabi alhadi wa ba'dal arba'a mi'a hadithi na 401 وعن أنس رضي الله عنه دقى أنس الله يددش قال يتي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط ماذا الله صلى الله عليه وسلم يمن وتهدبا هدبا دبن تبجن كما تبا دقي فقال يتي لو تعلمون ما أعلم da kuna sanin abin da ni nake sani da ba haiktum kalila da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kafira da kun yi dariya da yawa da kun yi kuka da yawa wa gaba ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ujuhahum wa lahum khani sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka lullube fuskokinsu suna wato kuka kuka wanda yake mai furzar da sauti daga hanci hmm. wato mai furzar da sauti daga hanci saboda irin kuka din nan ne wanda yake daga cikin zuci wanda yake tasowa na tsoro muttafaqun alayhi ah, wa fi riwaya a wata riwaya balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ashabi shay'un fa khatab wani abu ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don gani da sahabbansa sai ya hudu ba faqal sai ya ce uridat alayya aljannatu wan nar an bijirar da wuta da aljanna gare ni to kamar yadda ake yin majigi in haka aka nuna masa wuta da aljanna falam arakal, al-yawmi fil khairi wash shar ban taba ganin irin wannan rana ba a cikin alheri da sharri walau ta'lamuna ma a'lamu la bahiktum qalila wa la bakaytum kaseera walla da kuna sanin abin da nake sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa فما أتى a أصحاب رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يوم أشد منه أشد wata rana wadda tafi wannan tsanani ba ta zo ba ta taba zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam usahum suka lullube kawukansu walahum khanin suna wato kuka wanda yake mai numfashi alhanin bilha'il mujama huwa buka ma gunna shine kuka tare da yin gunna wato shine sauti da zai rinka fitowa daga cikin makogoro wan shiqaqi saut min al-anf da kuma yankewar sauti daga hanci الحديث الثاني بعد الأربعمائة حديثنا تريه إدبيو وعن المقداد دقاء المقداد آه ابن عمرو الكندي رضي الله عنه قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا تدم الشمس يوم القيامة من الخلق za a kusantar da rana rana za a kusantar da rana a ranar alkiyama zuwa ga halitta hatta ta kona minhun ta miqdari mil har sai ta zama tsakaninta da su wato a mil ɗaya ne qala sulaim ibn amir sulaim ibn arrawi an al wanda ya rawaito hadisin daga al ya ce fa wallahi na rantsi da Allah ma adri ma ya'ni bil mil ban san me yake nufi da mil ba a masafatar arz yana nufin wato nisa ne a bayan ƙasa amil milan lazi tuktahalu bihi la'ayin ko kuwa wannan a ɗan buda shi ne wanda ake sawa a tozali mm, tozali mashi eh, mashi eh, ko kuma shi ne na tozali shi ne ake nufi kusancin wato rana yadda za ka asata idanu ya ce. fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil Arab? mutane za su kasance a gwargwadon ayyukansu wajen gumi man ومنهم من يكون إلى كعبيه أكون zai kai shi zuwa ga إذا ساوى ينفع ومنهم man yakunu ila ركبتيه akwai daga cikinsu akwai wanda zai kai ya zuwa ga gwiwoyinsa wa minhum man yakunu ila hiqwai daga cikinsu akwai wanda zai kai ya zuwa ga wato kugunsa wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljama daga cikin su akwai wanda gumi zai nutsar da shi nutsarwa wa shara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ishara ya zuwa ga bakin sa wato haka wanda gumin zai tare shi har bakin sa rawahu muslim muslim ya ruwaito shi ala kasamu cikin inuwarka al hadith al-thalith wal 40 ba'da al-40 ba'da al-400 hadisi na 403 wa an abi hurairata radiyallahu an daga abu huraira Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi ya yace ya'raqu an-nasu yawm qiyama hatta yadhhabu araquhum fi al-ard ziraa dira'a wato mutane za su gumi ranar alkiyama har sai gumin su ya tafi a bayan kasa wato jira'i 70 wato tudunsa wa yunjimuhum hatta yablughu hatta yablugha azanuhum ya nutsar da su har sai ya kai idanu har sai ya kai kunnuwansu muttafaqun alayhi wa ma'ana yadhhabu fil ard yanzilu wa yaghus abinda ake nufi da ya tafi a cikin ƙasa wato ya sauka kuma ya nutsar ya nutse a cikin ƙasa har ya tafi wato zira'i 70 الحديث الرابع بعد daga gare shi ya ce. kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sami a wajiba sai ya ji wata ƙara faƙala hal duruna ma hada yace kun san menene wannan kunna Allahu wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzonsa su suka fi sani qala haza hajarun wannan wani dutse ne rumiya bihi finnar da aka jefa shi a cikin wuta منذ سبعين Khalifa. tun shekara saba'in fahuwa ya hawi finnar hattan al'an ila yana fadawa cikin wuta yana tafiya a cikin wuta yana fadowa har sai da ya tike yanzu ya zuwa ga ƙuryarta fa sami'tum wajibataha shine kuka ji karar ta rawahu muslim muslim ya ruwaito to wannan yana daga cikin abin da Allah ya sanar da shi da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ji amma wannan ba yana nuna kan cewar wutar jahannama a cikin duniya take ba hmm? amma cewar Allah yana jiyar da wanda ya so ya jiyar da shi irin waɗannan abubuwa wanda suke ɓoyayyu kamar yadda ya jiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ji wannan ƙarar dutsen da aka jefa a cikin wuta wato wannan ya nuna girmanta da zurfinta hmm, kuma gashi Allah ya ce zai cika ta

alakiyar shi mu amma kan hakika to ana cikin hadari hmm. wani adi ibn hakim daga adi adi ibn hakim ta'i radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin illa sai rabbu babu wani daga cikin ku babu wani daga cikin ku ne ne face ubangijinsa zai yi zance da shi zai yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu tarjuman babu mai fassara mai tafinta tsakaninsa da shi wato mubasharatan fa yanzura aymana minhu sai ya duba dama da shi fala yara illa ma qaddam ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar na ayyukan da yayi duk abin da yayi shine zai gansu duk abin da yayi wa yanzur ash'ama min ya duba hagu da shi hauli da shi fala yara illa ma qaddam ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar Wayan yanzuru baina yadayhi ya duba gabansa fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi ba abin da zai gani sai wutar jahannama a gaban fuskar sa gata nan kuru-kuru fattaqun nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan haka ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamra koda da koda da barin dabino ne da za ku bayar da shi sadaka wato abin halin sha'anin wuta din da tashin hankalin ya kai komai ƙanƙantar abin da za ka yi don ka samu gida daga gare ta kai ko yanzu wannan mutum ka duba dama da kai sai ayyukanka wato kamar fa a bisa misali wallahi masalul a'ala kun san ka idan kana da smartphone kuma ka yi rijista da google account duk wata za a aiko maka da google timeline google timeline idan ka ɗauka google timeline din nan map ce ta google za ta nuna maka duk inda ka je a cikin wannan watan a cikin wannan watan kuma kana expanding kana expanding tun daga wato zai nuna maka kasashe da kaje da garuruwa har sai in kana expanding kana budawa sai ka ga a cikin garin wuraren da kaje ka tarar na duba sai na ga daga alfurkan sai udb road alfuka sai udb road to yanzu google tana yi kaga ba kunna wani abu kai ba kawai kana da waya ta tafiya da kai a cikin aljihunka duk ta naɗa ta ɗauka ko gashi ta kawo maka report to Allah ce haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun ga littafin mu nan yana muku furci da gaskiya mun kasance muna juyar duk abin da kuke yi ya gaya maka kan cewa duk kasan nan kamar yadda Allah ta amma kamar yadda Allah ta'ala ya ce yau mai idin tuhaddisu akhbara za ta bada labarin ta duk abin da aka yi a kanta. Hmm? idan google ya kiyaye duk inda ka je kasa baka san cewa kana tafiya duk abin da kake nada kake yi ba hmm? baka san nada kake yi ba kasan hmm? nan ka san abin da yayi ka san conference ɗinta da yaushe ake da wannan ilimin da kan cewa kana tafiya akwai sabas waɗanda suke za su rinka naɗa kuma a story ɗin abin da kake da shi amma mun san ƙasar nan tana da magnetism abin da kawai ma muka sani kenan sauran abubuwa da ƙasar take da shi ba mu sani ba to duk aka naɗa sai a zo ka gani gashi nan dama da kai shi shi ba ka iya boyewa ba an riga an gama naɗa hmm? kana yi kana tafiya duk abinda kake rikodin in ka ake Sau da haka ma wai ka ce wai ko a haba karkai abin kunya mana ana ganin ka a abin nan a maimakon kai magana direct ta telephone ta fita whatsapp ba wanda zai ji ka akwai encryption ba wanda zai ji ka hmm? za ka iya hana mala'iku su ji hmm? Hmm? ba ka iya ba kuma ka gani kun ga wannan yana nuna mana din kenan cewa hisabi akan ba wai abin da akan abin da Allah ya rubuta maka bane akan ainihin abin da kai zaka zo kai magana da Allah ga aikin ka ga aikin ka ga wutar jahannama la shi mu hadith lokaci ko to to sai mu tsaya nan sai mu tashi hadisin abizar insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk